daren 23 ga watan zulfa'ada hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama da shekara 1437 daidai da 25 ga watan august shekarar miladiya ta 2016 wanda shi ne majalisi na biyar daga cikin jirgin kasusun karatun littafin مختصر العلو للعلي الغفار أثر asalin littafin العلو al'imamu zahabi ne ya rubuta shi inda yake kawo ayoyin alƙur'ani da girma da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam masu inganci ta biyo da fassarar magabata da cikin sahabbai da tabi'ai da malaman farko har zuwa ƙarni da bakwai da musulunci malam muhammad nasir bin al-albani shi kuma littafi da mushi rairaya shi da muke karantawa da sunan muktasar na al'ulu min ali gafar Allah ubangiji ya ta musu gaba ɗaya su da shi kisa ya ilma da yake cewa min al-ahadith al-mutawatira al da fil ulu bayan da gama kawo mana ayoyin alqur'ani ya kawo wata yar muqaddima dangane da kamata ta mu'amalanci ayoyin kan cewa kai kanka adalci ka faɗi gaskiya ko kai shi ka fassara da fassarar malaman farko ka takaitu a iya fasarar su kan ka kan kanka cikin rikici na kowar siffofin ko musu tawili ko kwatanta su da siffofin halittu wannan shi da yake famin al-ahadith mutawatira da cikin hadisai waɗanda suke sun zo ta ina, in aka ce hadisi mutawatiri shine labarin da aka ji ko'ina yadda ba zai yi da zama ƙarya ba a gun malaman hadisi hadisi mutawatiri shine wanda yake da isnadiji masu yawa kuma wannan yawan akwai shi a cikin kowace gaba ta isnadin ma'ana sahabbai da yawa su rubutu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tabi'i da yawa daga gun sahabbai atba'u tabi'i da yawa daga cikin atba'u daga gun tabi'ai haka tabau atba'u tabi'i da su ma da yawa daga gun atba'u tabi'i haka dai haka dai har zuwa atba'u musallimin su bukhari da su muslim da su abu dauda da makamantansu an ka samu hadisi da irin wannan isnadojin sawa'un lafziyan ko ma'anawi sai a ce ya zama mutawatiri ba a ma magana akan inganci ko rashin inganci don mutawatiri ya fi karfin a kana ce ya inganta ko bai inganta ba zai yi wata mutum kai ta shi idan mahaukaci ne ko yana da kaɗuwar hankali malam ya ce da cikin hadisin mutawatirai da suka zo akan ɗaukakkun Allah bikin sarki akan halittu akwai hadisan masu zuwa kamar da muka ambata a baya an ta rubutun kala kala akwai rubutu ne ƙananan ainihin wato harafi wanda font ɗin shi size ɗin font ɗin shi biki asalin size ɗin size ɗin matsalin ba wannan za ka gata a yi ce musu waɗanda idan idan lamba da ainihin baka a jiki ya ta baya backslash في نمبر 1 كما يجي كمان ذلك الحديث الصحيح بلاك سماش نمبر 1 وهذا شيء التخريج حكم غالبا في تخريج الذي أخرجه أحمد وأبو داود وغيرهما وصحاه جمع كما في كما بينته في المصباح يسأل أحمد أبو داود da musu su ji da wannan hadisi kuma an samu malamai da dama sun inganta shi ni malam albani ne bayanin haka a cikin mishkatul masadih da cikin suka inganta din akwai talkhis ibn hajar tana cikin talkhis al-hadith wa fi ma ya'ti as-sifat ath-thaniya ba'da al-50 sannan za kuma a kawo wata maganar game da ingancin wannan hadisi a shafi na 58 faqad bi anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam za mu fi tabbatar da cewa da manzo Allah ya fara wannan wahid babba shi ne hadisi din ba ta farko kenan cikin hadisan da malam zai kawo mana a nan su tabbatar da hukuncin cewa lalle da gaske da Allah ubangiji ya ɗauki kafin hadisi da baki قال معاوية بن الحكم السلمي قال حديث معاوية بن الحكم السلمي قال معاوية الحكم يشيك قالت لي غنم بين أخت للجوالية ما kasance ina da wasu abokai suna da sansani tsakanin dutsen uku da aljawaniya wani wuri ne a arzikin madina fiha jariya tulli a wannan garkin dabbobi akwai wata baiwa tawa suna kiwon su a tsara'atu ha zaka yomin fa'idar jikibu kan zahabu da hajji sun je kai ziyara na duba wato giwayar kenan da bi halin da zuciya ta take ciki a bayan gari shi na samu labarin na iske cewa sarki shi na su bi a kuma guda ɗaya ya gudu da ita wa aka rajulun min bani adam kuma ni ɗan adam ne ina iya jin haushi ina iya lulun fushin ina iya yin wuta da makamantarsu ko da ya samu shi a yadda zai fusata kuma da magana ya yi bakan magana ko ya rashin mutunci da dama ma shi da kan shi da wata haifinka sai ya fahimci jikinsa ba sai ya dama me yasa ya haku ba ya yi ta aliki ne saboda abin da ya ba labari cewa an rajulun min a adama fa asitti sai da ya kishi fa sakattuha sai na jadda da ya kamar ba su mun gana wani kasu. a jiki da faɗin hannu shi da shi sai To a ka fa ataitu nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ai da imanin sai da dama sai da gumin manzon Allah alaihi salatu wasalam fa da kasu zalika lahu sai da shi labarin abin da ya faru fa azzama ka alayya manzon Allah ya kamance abin da ya faru babban laifi ba karamin laifi ba ne ya kasa da kai ko tsari ko tsari ko a faranci da sana'a har yake kayan kasuwa ko almajiri da ke bani ko wai da kana yi soyayya a ƙasa da kai a mukamin duniya zalunci ne ke karfe shi duka kuda ya yi laifi sai a zo mai nufin shari'a ta ce kai mishi ina fata da wannan akwai hukunce hukunce da ake iya mutum da ta kasar sai an bugi shi duka baya da cikin abin da shari'a ta tabbatar akan abin ga mutane musamman in ba sun saka wani haji wanda yake a rubuce ana ainihin abin nan wato shari'a da bulala ba ko kuma wasu laifin suka da ƙar'ani ko sunna suka ambaci cewa ba su laifi a yi duka kamar kamar da mata da Allah ya ce kujibu kujibu hannu ku, kuma iya kujice su har gaba da ƴaƴa da aka ce kumce su da sallah a shekara bakwai idan suka ga goma su kujice su a kan sallah wani abu da yawan lantarki sallah wani abu da yawan lantarki shizurin mara'a kamar da ake makarantu da wuraren sana'o'i da sauransu kawai kuma duk kayan mutane shi ne trend shi ne tsari a ka'idar ta wannan ba daidai ba ba daidai ba shi da shi ce manzo Allah ya mu abu kada ka ta yi wani laifi ne shi ta yi sakaci ba ta kula ba ta yi bacci mukaddara ma kuma wasu kirkiyar ce ya yi kwata da ƴar kunciya ne ba ta gudana wannan yana suna mana ainihin ta gaba da dukkan mutane wanda duk da ka da haƙƙi ba ranar alkiyama ko ka tabbatar za a fita mishi da haƙƙinsa in ba fita ranar duniya ba sawa'un umarin shi kai tokarin sa kai bulala kai masa ballantana kuma in ka jini ya zuba babu shakka jama'a mu kiyaye wannan ya saba wa ƙarfin shari'a kuma mafi yawan mu murayi Allah ubangiji ya tsare malbi ke fa a cikin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wannan da aka gari mu'awikin haka yake da gari yake fa qultu ya rasulullah afala a atiquha kuma za a ce bana yan ta ba wato yanzu ba da biya haraji biya farashin abu da ya fara ta yi kan fata qala shi manzo Allah ce ud'uha azu a kira ta kunna fa da'awtuha sai da kira wuta fa qala laha sai annabi sallallahu alaihi ita aina Allah a ina Allah yake qala wannan da ke cikin Allah yana sama qala man ana wane ne ni qala in anta rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala shunu za Allah yake ka fa innaha mu'mina ka inta ta tabbas wannan bai ta ka mu'mina ce kan ta samu karama da a shekarar karamar mutum da ke da daya ake ganin shi tana cikin a kan shi da mummi kawai shi ne wanda kake ganin shi karami a surar rayuwa ana a wurin Allah ya ji kadanga yanzu kowa ne ya samu wannan shi da gudu da a cikin da masu karayi da shi manzo Allah ya ji shi da mu'mini ne sai dai shi da shi ubangiji ko amma sai haka ba kun san wannan mun ga me matsayin ta. bai wani aka ce ma baka fata kuma a bayan gari take kwana tana kiwon awakai za ta kasu da ƙasa na awakai ka san da da Allah ya bushe kuma ba ka yi duk da da Allah ya mutane ko kuma kai da zahira ba sai da shi a nan duniya ma ba ka san Allah zai iya juyawa shi ko ya zama a kanka ba kuma ka ce Allah ka san rayuwa wata iya juyawa shi mai zama a kanka ba ko kuma kira ba shi ya kai ma ko na a saman kare Allah ne sarkin mutsamin duk duniyar nan ko da suke kama da shi sarauta kuɗi kuɗi ɗauka dangi sha'adiyya taron al'ummar da suke kan bayan ka ko kafin Allah ya sa kowa na tsoronka akwai wanda ya suka duka wani abu da amma ka kai ma idan shi kuma ya da shi ka ya ka zama jama'a haramun ne dukkan dukkan shi shi kan domin shi Allah wani ya tsare mu a cikin kuma hannun shahidi shi ne ga shi manzo Allah ya tambita aina Allah a ina Allah yake sai Allah yana sama wasu malamai suka ce ya halatta kenan a yi wannan tambaya na yara da 'yan makaranta a wurin interview ne ana so a gana wani irin addini mutum ma da shi a wajen a musu wannan tambaya yan gida su da shi ke jin tsoron a wannan tambaya saboda ya ga ce Allah yana sama sun kamar za su mutu saboda mutum ciki ubangiji Allah ya tsare mu da jami'a هذا حديث صحيح الإمام أيضا ذهب يحكي wannan hadisi ingantaccen hadisi ne akhrajahu muslim muslim zama ko ta mas'ala asali idan bukari da muslim suka da hadisai shin za a ce wannan hadisin ya inganta ko za a taƙaici kawai akan cewa bukari da muslim fitar ma'ana suna yin duka da so wasu malamai sun ɗauki da ko sun ce da muslim fitar ba tare da sun ingantawa ba sun amince da ba saboda cewa bukari da muslim ya wadatar akan a ya inganta wasu malaman kuma suna shartahawa karara su ce sahihu a rajahu wani wa wani kula ne wasu da ka samu wasu ɗan a daga baya a wannan zamani kuka ce wasu wanda ba su kware ba a hadisi suka malaman hadisi a cikin wannan magana malam albani na suna ce ya fuskanci irin wannan kalubale da wasu ɗan ji'a wanda suke son su gane shi duk da ya kawo hadisin bukhari da muslim kuma ya ce sahihun kaga ba shi kake ki fara ba yanzu wannan magana imamu az-zahabi hadha hadithun sahihun sannan yace akhrajahu muslim wa abu dawud wa an-nasa'i wa ghayr wahid min al-a'immati fi tasarifihi al-imam muslim da abu dawud da nasa'i da kuma da kuma waɗanda ba waɗannan ba su sun fitar da hadisin nan a cikin su yamurrunahu kama jaa suna gudanar da hadisin kamar yadda ya zo wala ya ta'arrazuna lahu bi ta'awil wala tahdith dukan ba sa fuskantar wani hadisi da wani fuskantar da ma'ana فكرة حديث قدس في معلش وهكذا رأينا كل من يسأل أين الله كل من يسأل حتى ما تدور كم لعكة ليش أكسي إنا الله يكي yubadir bi irkihi to kirar ɗi'ar rayuwarsa za ta sa da nan da nan ya ce ya ce fissa mai da nan duk wanda aka tafiya ina Allah yake shi ba wanda aka samu wato ɗan bid'a sun bukata mashi aƙidarsa ba to bisa kira salima da Allah ya halicci ɗan adam a kai kuma ɗan adam da ya san cewa Allah yana so ne haka duk da ka tambaya shi kanka ga ya amsa da cewa fi sama'i fafi fi khabari mas'alata ne malam yake a cikin wannan a kuma wasu matsaloli guda biyu ihdahuma mas'ala ta farko shar'iyyatu qawli muslim ayna ba. halaccin a shar'ance musulmi ne yake tambaya yake ina Allah ta وصحبهما a cikin wannan ونن ita ce قول المسؤول fi sama aul mas'ul fi sama wanda aka tambaye shi aka ce ina Allah yake yana da halacci da amsa da cewa Allah yana sama faman ankara hati mas'alati fa inna ma yunkiru alal mustafa sallallahu alaihi wasallam wanda yake shi da yadda ba yana kyamar a tambaya a ce ina Allah yake yana kuma kyamar an ce ina Allah yake ce yana sama wannan manzon Allah yake yi kuma Allah da ya tambaye na Allah ne kuma aka ba shi amsa cewa Allah yana sama kuma ya yarda ya tabbatar imanin baiwar Allah ta haka yanzu ta ci zo da muguwar aƙida kuma da sunan malanta a musulunci jama'a da yana tsakar wani kasar ce Allah yana sama shi zai ba wai yana inkari ga wani bane daga cikin mutane yana inkari ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da cewa ƙarya ne ba haka bane ba Allah yake yi kaza kaza kaza masu ne, da makamantansu duk suna yin wannan ne suna ja'in jani da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. kuma yanzu haka shi ne za su ƙaryata dan ba su da manzon Allah yake yi amsa ba ina za su yi da kuma da ke anta rasulullah akwai wanda zai ganganci ya ce abin da ba haka bane wanda raguwar hankali a cikin wanda su sa a kan shi a cikin musulmi yanzu idan zai cewa amsa ta bayar ga wani tambaya ta biyu da yake da mun ana ake ba rasulullah babu wani zai ganganci in dai yana da kafa kashe a cikin mutane da cewa ka bane idan da za ki ganganci a kan wata gaba ka amshi wannan da ta amsa wacce ka fasu ulumiyar ba da kitabi a shakkun ba hadisi kwaya ɗaya kisa kwaya ɗaya kayan da rabi kuma ka shi kuma wani hadisi da mutane suke Allah ya sani da shi wani shafin talib za mu karanta shi ke ce a rasu mutane ke nan da hada alhadisu min kanki wannan hadisi ya fita hanyoyi da dama وكأنه لذلك قال المصنف ابن من الأحاديث المتواترة ina ganin misala albani ke wannan magana ne ina ganin kamar saboda zuwan hadisin ta hanyoyi daban-daban shi yasa malam zahabi yake hadisin mutawatir ne wa fihi nazar wannan magana cewa hadisin nan mutawatir ne akwai ta ba a cikin ta game da shi wa fi ba'daha Allah jariya da arbiya a cikin ta hanyoyin akwai bayanin da ya zo na ƙara haske cewa wannan baiwa ba balarabiya ba ce baiwa ce ba jariya irin musu wa annaha ashara ila samad da kuma bayanin da a kan cewa ta yi nuni da hannunta zuwa ga sama badna qawlihi maimakon abin da ya yake a cikin hadisin qalat fis samad tace yana sama to a tarwa sai aka ce fa asharat biha nuna sama da hannunta kamar fil musnad kamar da kai wa cikin musulmi Muhammad lakin fi isnadihi al-mas'udi wannan riwaya da kuma wannan tsarin ci babbaiwar baka fata ce kuma ta yi nuni da hannu ba magana ce da harshe ba wanda ce isnadin wannan riwaya wanda ke cikin lissafin mutum da Muhammad a kullum shi ne suna al-Mas'udi wasu ne Abdurrahman ibn Abdullahi ibn Usman ibn Mas'ud al-Kufi wanda jikan ah, bayan Mas'ud suna Abdurrahman ɗan Abdullahi ɗan Mas'ud wa kana salata wannan mutum ya riga ya sha kuɗi mana ya ruɗe jika ne ga Abdullahi dan Mas'ud duk wancan ake da ya Abdullahi dan Mas'ud shi kakansa duk mutum da yake amma ya kasance cewa a rayuwarsa wa hadha rawahu fi ikhtilaf kuma ya rubuta wannan hadisin ne bayan ya rubuce ne da an rubuta musnadi dan a cikin mutum a da nabi shafi da 291 wasu nan bai haƙi da littafin sunan imam abubakar bai haƙi cikin mujallabi na bakwai shafi na ɗari uku da tamanin takwas min riwayati yazid ibn harun an riwaya ce daga malam yazid dan harun daga al-mas'udi abdurrahman dan abdullahi dan usbus dan ibn mas'ud kaga qala ibn nabi kana fika gudu yace amintacci ne wa qarata bi ya rufe ƙarshen rayuwarsa sai abin hukumar mahadi bai ji haruna a hadisa mukhtalfa ɗan haruna da abdurrahman dan mahadi sun koyi hadisai ne a gurin wani hadis bayan ya rude da shi da aka riwaya kuma daga cikin su da almasuri da yadda ubal haru suka wuce da ita in ya tabbata malamai sun kan cewa ياي لا باس حديثين بايين يارون وقولوا شهدية الأصل كان هذا مثلا جبهة ياي أشكل أسل لسيحكنا مع العلوم إسناده حسن إسناد الرواية من تشكل مسند كمسؤولية كاولتي غير حسن مثلا بانيكوش وقتل مجنون ومما يؤكد بعض هذه الزيارة عدمية أن القصة الأخرى خلو منها بسن أكثر إشارة روني سوى wannan baiwa akwai nakara akan a tabbatar cewa wai ba da larabila ba ce to dukkanin hanyoyin hadisin ba su kawo wannan hanya da wannan ƙari kuma ƙari ya zo da ishi da ba abin ka zama da وقد شارك أهل المسلم في الأصل قال النبي احتمالوجي تكتبه ده حيوين ده أشياء عجيبة ده dukkan nusu za a biya kawo ta a sanar lissafi wa abu ha su shigo wasu da cikin su ingantattu ne wa sha'iru ha la ba a tafi ha shawani sauran babu laifi game da su wajen har haɗa a ƙara ma hadisi hadisi shi kharrajtuhu fi sahih abi dawud mun alan albani nayi takhrijin shi dalla dalla a cikin littafin sahih abi dawud da daga cikin muhimman littafin malik masu da albani wanda ya rubuta a cikin ilimin hadisi kuma ke bayyana kibarsa a cikin ilimi ya kai shekara arba'in yana aiki akan kan littafin littafin mujallabi goma sha biyu ne sahih daga abu a cikin lamba ta ɗari takwas da ainihin sittin da biyu wal iman haka na yi tafsirin sa a cikin iman رقم الحديث الرابع بعد الثمانين لما حديث يستعمل حكم وتخريج السنة ابن أبي عاصم وتخريج الألباني والفتح السنة الإمام ابن أبي عاصم الأنبا تحريه ثمانين شرع abin da ake cewa shi ne dama amma in ka ɗalibi sai ka ji sai ka ji waɗannan wurare sai ka karanta sai ka karanta sai ka absorb ɗan abin a wani saurari shi ne kawai amma idan ka ba ɗalibi ban jikin da neman falala da jiki ko ne neman ka ji karatu ka yi salati to wani ne shi ka ji kusa ba amma ɗalibi da ba da shi ka dace waɗannan wurare shi ka sai ka neman tafan sai ka karanta sai zama ana karanta littafi ɗaya ana tafiya a sauke shi Allah ya raya mu ɗin dukkanin masayin alisafai kamar guda ɗari biyar da ta ce da littafin da aka kuɗi da kai shi guda ɗaya ne amma a tafiya shi ta iya littafai da dama irin wannan shi ne idan bayan kwana biyu shekaru wata rana wani al'amari ya kama za ka yi jawabi akan wannan matsalar sai a ji kana karatu kamar an mawani sai a tana mulkin shi kai shi da an kanka da ƙarfin shekaru ko ba a san labarin ka ba ko ba a san sa a wani cikin shi shi karatu in kai kai kai ka mun gane wannan duka da mu gana wannan a lokacin da muke karatu a lokacin da ya kamar su bulin karanta hasiri ki da Ba shi ka zama malami ba kada ka san kasuwa ne ko ka shiga kasuwa ba ka da kuɗi ka shiga ka ji siyayya in za ka yi siyayya dama shi ka tana da kuɗi ka tafi da shi haka zai yi ba shi ka zama malami haka akar makalla akar makalla amma kuma za ka ji ne maka hakan ba ta samu ba lokaci saboda kullum kana da ike gwamna yana son ganin ku ƙungiyoyi ana ta rigingimu siyasa ta zo za a yi zaɓe za ku ji da alhazai an yi wani alhaji haihuwa za ku ce za ku ji kai yaro hutuwa wani alaran ma ya yi kira ka an aure a hutuwa a wani lokaci haka ba ku bai to cin yanzu za ka yi ka tara abin da aka tara ina fata mun gane wannan Allah ya ce وهذا الحديث صحيح بلا ريب دي wannan hadisi ingantacce ne babu kokonto akan wannan la yashku fi zalika babu wanda yake shakka ingancin hadithul jariya illa jahil dai aw muhrim min zawil ahwa'i ko wanda yake cikin kuɗe da kiyami ne mu da daga cikin masoya zuciya 'yan bid'a الذين كلما جاءهم نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخالف ما هم عليه من البلد duk sa'ad da wani nassi ya zo kare su daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam duk kawo abin da suka riga ya suke gina a kan shi hawa min khilafi za su nemi su tsira daga wannan hadisi za su su su ma'anarsa بل تعطيله لا تدرك شيء فإن لم يمكنهم ذلك إذن سكرت يأتي في ذلك معها كيف أنه وتقاتش حاولوا تعالى في ثبوتي شيء في كهذا الحديث كما وانا حديث شيء الجرأة إذا كان الجرأة في شاريه بإنجاز فإنه مع صحة إسناده duk da ingancin hadisin nan wa tashihi a'immati tashihi a'immati al-hadisi iyahu ta kasancewar limaman hadisi gaba ta sai inganta shi duna khilafin kima a a'lamu sun inganta shi ni dai Muhammad Awwal Muhammad Nasir Albani ban san wani sabani da ke tsakankanin malamai a akan inganta hadisin nan ba. Jumhur Imam Muslim الإمام مسلم حيث أخرجه في صحيح بالتأكيد أن هذا الحديث عن الإمام مسلم لم يحدد شيء عن صحيح وكذا أبو عوانة في مستخرجه عليه أبو عوانة عن المستخرج على الحديث والبيهقي في الأسماء الإمام البيهقي في الأسماء والصفات حيث قال أقربه wanda bai haƙi ya ce bayan ya kawo hadisi a cikin tarihi na al'asar da sifa lamba ta ɗari hudu a shirin da biyu kita yake cewa wa haza sahihu ya karfa inda ta ce kan akhrajahu muslim kuma muslim ya fitar da shi duk shi ma irin magana sai ya fitar da ya faɗi wanda ya faɗi wannan magana jama'a ومع ذلك نرى الكوثري الهالك في تأصله يحاول التشكيك في صحته. إذا فبنا الغنم كيف من الكوثري zahidul kausai wannan fataccen asubancinsa yana kokarin kawo shakka game da ingancin hadisi bi'a'il istirabiki da kokarin ya kawo cewa hadisin na da rikici shi ne a samu hadisi ya zo ta hanyoyin da ba dukkanin hanyoyin su saba wa juna kuma a rasa yadda za a iya karkata zuwa da cikin su kamar labari ne da mawacin kawo labarin fiye da mutum ɗaya kuma sun saba a labarin, kuma karasa waye ya fi nagartan labari a cikin su Karasa rasa ɗari da za su zuwa kai rajahanta da labarin wani akan wani kamar da misali in ka dawo gida ka tare da yaranka kanana Ya mamaki sai wani ya ce ta je kasuwa wani ya ce tana bayi wani ya ce ya ce biki suku ana tsaye da gobe wani ya kama shi ne asalin ikirari dole sai an shiga kuma ka bi shi da kuma ka kama da ya bi shi da ka an kama magana shi da shi cikin su yara cikin su da su tamyizi da su da su tamyizi da su ta yango to za ka samu hadisi ya zo ta hadisi ya zama irin haka sai a cikin zama mutane wannan batistan da ake cin kautari sai ya ci ai a wajen haka ma'adaraka mal kautari wani malami ne asalin shi mutum da kuma tafiya da jama'a zahidul kautari domin suna mushi da ƙarfi da mazmuru abi halifa, mahaukaci na abu hanifa ce kwatan kwatin shi da kwatan kwatin shi malamin na kaduna shi kuma da yake mahaukaci na malu duk yana so ka duba layi abin kautari da abu hanifa shi ne da taɓa abu hanifa sai da kautari gidan da kuma mutane da kabarinsu yana masa ƙazafin yana masa sharri da ƙazi ya yi ɓarna ba tsantsan ba a cikin karantarwa da karatu daga bayan gudu da ƙasar su ya koma ƙasar nasara in duka ya ɗan uku cikin dan yana da ɗalibai yana da karantarwa yana da littafai amma tsakace akwai su gumari muhammadu gumari shigikul gumari da sauran su su fi waɗannan jama'a shi ne jama'a akwai littafan shi da ya rubuta akwai radoji da bayan suka mashi yana da gaba a cikin salafiya ko ɗan ko alusunna wanda za ka iya kwatantawa ku kurki ofis a Najeriya da shi Abdul Jabbar a cikin Nasir Kabara kuma ka sa Abdul a cikin Nasir Kabara to shi ne kamar sura musallara wani ɗan ƙaramin kautari ke nan saboda kautari ash'ari ne ba hanafi ne ɗan ɗariƙa ne jahani in ka ci duk wata bid'a da ka sani ka ta sifat mu'tazilanci jamanci ne kullabiyanci ash'ariyanci za ka samu kasar da ita za ka kalli shi kuma ƙari akan wannan shi ne ƙarfi da sufaye za ka kalle shi kuma da ƙayyata hadisai za ka kalle shi kuma da uwa uba hujumi akan malaman sunna suna faɗa abdul wahab suna da ajiyar su har zuwa kan zamanin su kuma kaga wannan ɗan gidan ka san kamar abin da yake kenan kuma da abin da abin da ke karantawa kuma wani ɗauke ne cikin yaran da wannan malam ke fatar shi ne hasan aliyu a sarkawa da su tafar shi ke ɗan gidan nasu da zan da karantawa yana yau da abin da ke da ba san kuma ba wani shi yake rubuta su ƙarya ike da ta tafi da ike tsaye da karantawa kowa ya san su da hasan albani allah biha kawo shi ta shi ta'il albani hajjoji da wannan a fice sun da yawa a su da yake kuma yana rera yau ma yana kafa kudin shi na rashi kan da rera kan shi abin da suke in ka sa shi ta fan da ya rubuta din ka je ka bincika kuma suna nan a ne ya shi ka sa abu ka da shi da ka dai ka duka da gangan a maganganun na su yi su ne amma kudi yake wani goya su ɗan yi da za a da gaba ɗaya ilimin hadisi wani kara yanki matattun su ko wani mutum ya wani da suka shi shi suka ji ba zai to wannan zamanin karfin jama'a sai ka tuna ga duniyar ilimi saboda ana kallon shi malami ne babba akwai matsala guda ɗaya da ya rikice wani kalmar bala'i a cikin addini jama'a yake matsala game da al-imamu al-khatib al-baghdadi da littafin sa na ainihin tarihu al-baghdad da tafi a tarihin musulunci da kura addinin musulunci ana gina da littafin ana garanta al'imamu ainihin wato khatib al-baghdadi kuma khatib ya taɓa mashi ne shi ne khatib al-baghdadi ya tafi da suna dafu shan tajbir a kufi kalbi a ce wannan littafin na addini na na addini na na addini na ibn jawzi ibn jawzi da hanbali amma ashari sai kokarin nuna wai hanbalawa هو إمام عمر الشاري جيس ما أشعري هو أنه يمكن بك شيء من التشجيل بكفة التنزيل الله جافة نبي يا إسراء قريسة التنزيل سيادة سبوك كيف جميل مرحب تبيين كذب الوكين على أبي الحسن الأشعري أنت فين بك أنه يمكن بك التنزيل من تلجي بالله كوثري ما زالت أن الجنة رأت ai ash'ari ma ba a ƙi da suke ba ash'ari ma salafi ne abul hasan ash'ari ma salafi ne Ya cewa an danganta maganganu da imamu ahmad wanda ba haka shi kanshi ash'ari din ma da kuma kama da shi abul hasan shi ma irin maganar sai imamu ahmad abin da malam ainihin khatib da tabbata ke a cikin tarihi ba kuma khatib da ya kawo tarihin abu halifa sai shafi 150 da hamsin a cikin yayin maganganu da ya ruwaito daga malamai akan cewa abu hanifa yana da rauni a kan riwaya abu hanifa yana tawilin sai yana bin ra'ayi da maganganu waɗanda ba su ma harfawa da shi ba tun san baya da ma akwai ibnu turkumani ya taɓa yin a akan magana wani masarki ne kuma malami duk kasu nan na baka ɗin ko bai haƙi a cikin ainihin wato sunan kubra da bai ibnu turkumani yana da ainihin shi ma zafi a hankiyarci sannan bayan da shi akwai kuma ainihin badarcin la'ayi mai littafin ƙundurar shari'i shi ma a abin su a baya ba don hana da da ma ake masu tsacin su da su aka sani da wajen zafin shi da cikin misali mace ana aka samu kuma biyu biyari malika da aka sani a hannun kuma aka samu wasu akatu da wasu wawaye da yan kuɗi da masu digirin banza su ne suka yi gari su da malikawa yanzu. Ina fata mun gane wannan suke jama'a. lokacin da aka kautar yi shi kan nan mutum shi ne kan gona idan da yake gano garin ya ci mutuncin hakimu da raji shi ne ci malamai su ka amintattu da limaman hadisi sama da mutum ɗari uku a cikin haddasa haɗai haddasa ana ɗan sai da suka ta kai kan anas ɗan malik don aka da ke jin wannan magana da bai santa ba kai yake ƙarya da ki je ka karanta. Hakikanta littafin kautali ta Ali Ibn Khatib

kuma kautar tsaurin shi ya jama'a wannan littafi ya kai matuƙa wajen tantance ilmomi da bayyana ɗanyen wancan tarihi shi dare. haka sun dinga fitina da malamai malamai da suka baya a sunna ba shi da aiki in ba ya tsire musu da zahiri su da kwanza da sunaye na banza da shi da musu na kumba na banza wanda akwai mutane da suke gudun kayan shi masu da suka kawo suka bata da shi kuma da suka ba shi dama ya kaya shi aikin حقيقة للتاهم عينه وتعلمتك في فضائل الصلاة كلها في الفقهاء لا يوجد جزء كله هذا الأساسي akwai ma kausari da yana kausari da rabi shi su sami suka ɗauki shi a ciki da suna rabi kausari a da kausari kuma ri ɗaliban shi amma shi kai suka yi kasa ne suka wasu kamar rabi da suka shi a ɗin da suka kamara har yanzu a kone yaro a gidansu kuma suna ta musulunci kasance suna yawo shi ɗan ɗan su kamar ya cewa kuna yawo kuna ƙoƙarin sai ko shi mu'auya wuta ba idan ku yayi kasar za ta kai shi wuta yana ce mu kai shi mai muna ta da bai kiyar da nuna yana aiki a aikin da ita kasan shi a jikin da a na abu ko mu aika da abu shigar da su a mutan asu ba in kawai gaba ne ya mutu kasan ya bukwa yin tafiya ya wuce shi ne shi a jama'a yana da wannan mutum yana sarrahawa kada ka kamawa an nan kan wanda ka in za a kama abdul ya san na yanka shi shi ne da abdul kai saboda annabi ya ce, ibn al-ash mu'minani ina cikin sahih muslim shi haka ibn abi ya ce, hishamun wa amu da hisham da amurkan as haka manzo Allah ya faɗa ƙararraka da sun wasu ibn al-as da kudani bisharul amr sai ko ni iska da kai wuce ta wutan. faɗo wanda ya zage annabi kamar sai a kama shi da aka ba kun wannan abu ina shi ma a kashe kuka ya shi da kunci an ka kasa da shi haka ko sa da sai da su da wasu umumat yana kai sabon manzon Allah wuta kaga wannan ba shi wannan hawarijanci ne wannan zindiƙin shi kama nasi Allah ya kare mana imanin a takaice wannan shi ne kamfani da cikin da ta kawo ba shi damuwar ba wannan malamin da za ta ga alhali ta san da shi ba da su za ka ga ya ce mishi alkautari alhalik wanda ya halaka shi ta asubihi a cikin ta'assubancin sa yuhawil tashkiki fi shihati dan yayi wa littafin الأفكار فقد علق على هذا الحديث فيما تعبده على كتاب الأسماء الكونية يوم كتاب الأسماء والصفات لقي حقيقي حقيقي يعني أصل في الايه السنة عند مشاهدين كان كورا في قدمات كوري لنا في حقيقي كتاب الأسماء والصفات لقي حقيقي في حقيقي أنا استيشار في نتلوي جدد أربعين حياة زوا سيكي سوا انفرد أطاق ibn yasar fi riwayati hadith al-shawm akwai dan yasar kadai ya rubuta hadisin mutanen kaza kala ta al-hadith haka alaihi ma yake Allah ya rubuta shirkanta ko musulmai ahlus sunna da biya su mutanen hadisin mutanen kuma ka ta ta aibata wa an mu'awiyah ibn al-hakim wa qad waqa fi lamhin lahu kama fi kitab al-dhahab yake a cikin wani lafazi na hadisi kuma da yake cikin lafazin alƙawar da ya ga ɗan ne ta alaƙa mutum dan a cikin an da za a zo a kai ne a cikin amma shi da yin shi shi yake a cikin lafazi ke ya zo da wani abu ما يدل على أن حديث الرسول yake. الله عليه illa مع الجارية لم تكن إلا بشارة أكثر مثلا بكين بسوى الشر da بأنك da wannan mata. magana ta yi ishara ga cikin alfazi ma'ana yanzu fiya wata da hadisi in ka fiya kan wani da wanda shi ke bisa wasu bisa da hawi ma fahima da riwaya da ya tattar kuɗa ya kera abin da fahimta na ce daga wata ishara sai lafzin ikhsara da wani lafzin da shi da ya ma'ana ita ne ta ta yi magana da ishara shi kuma riwayan ya mai ishari da jikirar sai shi ta zuwa abin da ya ga ya dace da kansa wannan maganganun shi ne kawai fagalata fala A فلفظ عطائه الذي يدل على ما قلنا ما قلنا هو لفظ عطاء عند ذكر عطاء الجكوثري شيء حدثني صاحب الجارية نفسه من جدا wanda ya bada labarin alhari wasu a cikin riwaya fa maddan alaihi sallama yadu ilaiha manzon Allah yake haka da hannun shi mustafi yake da ita man fi samai shi ma da shi shi hada da lafazi kuma qalat Allah take Allah qala fa man ana yake waye ne qalat fa qalat rasulullahi qala atikaha fa innaha muslima wa hada sai kautar yake ka wannan الدليل على أن الله لم يكن لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم دليل على أن إلى الله وقد فعلت الرواية بالمعنى في الحديث ما ترى من الإشراف حتى الرواية ده معنى ترى لا تهديك أقول شيئا شيئا حتى صحيح ya da duk da ke na kokarin الله tarihin nan an kawo muku shi insha Allah karamin kishi haka ba ku barna ci a cikin الله kokarin kawai sai ya kai hadisin nan bola to an samu malamai sun yi shari'i jama'a kasa kasa su ainihin a wannan su salim su da ibn hilali da wasu malamai a saudiya ba zai kira su su bayan sun mashi rabbi duk kuma ɗan sakai da shi sannan aka yi ta littafin sun suna sanya mujallabi na uku za ka ga ainihin wasu wasu maganganu da suke da alaƙa da haka kaza kala wannan mutum da ya abin da ke da mara da wani amma da hullahu da ajiyar Allah ya mu'amalci da adalci wa an ta idan ka kai ka ma bayyana hulaka idan ka tuna abin da suka bayyana ka bi sihhatil hadisi da ingancin hadisin wa idza alimta anna hadisa afa'i an sahib al-jariya nafsihi la yasihhu nasbal isnadi kuma an ta cewa wancan hadisin riwayan ainihin asabu da bayan shi wannan bai inganta ba al'an da hadisi da Sa'id ibn

gaskiya ne a baza amma yana da kwanaki da yawa shi da kuma yi ne kuma shiga ya fito da wannan tsarin da wannan shaɗa da yake fi kuma mutar shi ala za ki an kuma da asiri za ki yi don zikirin wani wani su faru ta tsara cewa abin da zo a cikin riwaya ta ambatan hannu da yin tambaya da hannu da kan da baka kan ma da tare da jiki da yanzu abin da shi kada ya rote duna kulli marra wa hadal hadith da saboda da suka rote hadisin ruwa da kufari fagundiro daga cikin masu riwaya a matashi da لذلك يحجب أهل العلم في حديث منكر الجاهل وأن التفكير المسلم يجوز حرف الرواية يتكسر وتتكلم وأن شك أظن من حديثي ومن منكر هذا شك أكون فتعمل لأنك الوحيد عشان رضي الله وإياك من الحرام نعم، نحن أبو الله يسأيك دنيني مغانا إجمال الباني الله تسألي مغانا إذا سجدتها كان لك كيف اعتمد هذا الرجل الكوكبي على هذه الرواية المنكرة كان لك كيف أن المسلم يجي أهل الكوكبي حتى درجة أن الممنون الرواية وليس هذا فقط جاوية أنا بل درجة هذه الرواية الثالثة كيف تكون رواية يور في الجو المتفق على صحتها بين المحدثين ba ɗaya malaman hadisi sun haɗa kan inganci ta da ko dauli na matsala wa akara riwayat al-munkara dalilan ala ta'ati wa akara bi riwayat al-sahiha sai ki riwaya mummuna da ainihin wato ɗauki ta matsayin hutu da za ta sa ba a gane da inganci ma'ana a gama shi ne a ce abinci na da yake an cakuɗa shi da gona a ce da shi kafa da kwana ga wata gona an cakuɗa su a kwano guda an yi su an da za a iya gani su yana na ciki amma kowace kwanan ta ba wannan a cikin wuce wannan a cikin ɗan jikin daban wannan in ka cikin wasu mai rauni amma ya kwaɓa su wuri guda ya ce ya fi kuma su shi ne kuma wuce a cikin kwanan abu suna fiye ba kwano mara kyau sai za a ci sha da za a ci wannan da kasa da wancan mara kyau duk da da ai ga wani mara kyau na irin shi sai wancan mara kyan irin shi da ya zan shi da shi kaga ba a shi ka ba amma idan an sha kuɗa su irin shi a kuɗi su sha kuɗi da kan suka kiyaye lafiyar mutane sun abin da yake Allah ya sani shi ma da ke za ya kone mutum عن هذا الرجل الذي يستجل علمه واطلاعه تشكيك المسلمين في أحاديث دينه صلى الله عليه وسلم menene kalmar da musulmi ne fara kuma irin wannan mutum wanda yake amfani da iliminsa da karatunsa da yake kawo musulmai shakka da al'amarin a cikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma kallon da da ilimi karfi amfani da irin haka wani yin zuri a cikin da mutane ba za ka yi ɗaukar nauyin ƙasar da Allah yake shigar da mutane ba daga jama'a cikin da ke kaiwa mutane wani abu su koya a hannunsa ne ta ka tsantsanin tsoron Allah ya faɗa musu shiya da ka ɓatar da su ka sa wata turba mummuna ka sa wata aƙida ko na ba haka addinin Allah yake a ƙirƙirin addini irin na Muhammadu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi ranar kiyama ba ta tsaya da zumunci kashi amfani da fasaha da su dabarar ka kan cewa Allah ya ara maka lokaci ana ta gana da ko kibi ko kusa ka dauka ka dauka ka dauka ba da yin ga dama kana twisting gaskiya kana talla da haƙa'i don kare ra'ayin wani ko ra'ayin kanka ko kare wani girma naka sunan ɗari a cikin sunan sunna ko da sunan shi a kan ko su kan shi in kai wannan tun wanda ka akar zunubin akan wannan yana da yana jira shi abin da shi da yana haka aiki da malamai suke aiki ne haka malamai da alƙali da shugabanni da jagorori da shi wanda yake a madadin kashi madadin sunan al'umma ya sani da cewa yana cikin aiki ne haka هو في تأييد لا تنكر هو سأل كيف فلذا تشير السائل سأل لا أحد بيد الشيء وهذا كانوا كل سنة أنا قالوا ربنا إن أعطانا سادتنا وكبراءنا فأذلوا مسجدا ربنا آتهم بإخراج بلا أراضي ولعنهم لعنا كثيرا كثيرا ما وقال الشيطان من موكد الأول إلا الله وآدكم وآد الحق وآدكم وآخلقكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم فلا تلوموني ولوموا أنفسكم hakan su في da suke shi kan sai ya musu da musu magana ban da shi sannan su kuma ƙarin suna za su faɗa wa Allah za su biki Allah Allah su sun buɗe idan mu ke suka fitar da mu wanda su da shugabanni da malamai da sarakuna da shugabanni da yi da shugabannin kawai da shugabannin tsariku da shugabannin ƙungiyoyi da duk waɗanda su jagoranci mutane da su ربنا أخرجهم بخير من العذاب والعنهم لعنة كثيرة كثيرة كثيرة كبيرة كثيرة ثم نسلم نعم نحن نسلم ما كمون تعطى بك شيء عبد كمون تعطى بك الشيء عبد المكان فالله يتعلم أمنح الله بكم إنه لم يتشهد كثير بل أخذ ينسب إلى الراوي وقوة الصحة أيا كان هذا الراوي لأن كل رواية هذا الحديث ثقات nan baya ga haka bai tsaya nan ba kasar da mai riwayan cewa mai riwayan bai ta kwada riwaya kuma abu cike cikin ke wani ba amma dukkanin mutane da ke cikin sarki na da abu cike kowa ya fahimta a cikin su ya ƙarfafa shi cikin ya ƙarfafa أخذ ينسب إليه بسبب على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يكون من da تسيبا من الرواية وعن الكريعة wa huwa ya'lamu ya san ko Allah mun ba shi bi anna ma'ana kalamin sabiti anna rawiya ikhtara an yansa Nabi sallallahu alaihi wasallam an da annabi kan jari ce wai mai riyayen mutum da kanshi ya zaɓi ya ce annabi ya ce wa kai wannan ayin ba tare da wai annabi ya faɗa haka walwai ko shi kan sai annabi shi ba ya kawai cikin wani annabi ya fada inna marawi wa ba'ahu fi ilmihi makana rijal sa'id ibn rayi wani riwaya ne kawai saka a wurin shi kamar da yake cikin sallama yadahu ilaiha mustaqima wani iya abin shi riwaya annabi ya mata haka da hannu ne ya mata kawai kamar ka ce yi ne ko a ina Allah yi? man fi sama'i ko kuma yan da kuma bai a cikin magana kurai Wai iya abin da annabi yake shi kuma ya bayan shi fassara wannan abu da ya zuwa kalmomi shi ba ya fi sha'ir Allah wannan shi ya yi ba gani a wannan mutum sama a yi mura haka da sama a cikin gida da aka kuma ana kirawa ko ita a hannun ka sama kai alamar tambaya ka wanke ta shaka za a fahimta harin ciki na fa ana mu wajibi idan ce ni wajibi ne a cikin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko hadiran musulmi ne hada kawai ko amfani idan da musulmai daga irin wannan batacce malami ne suna kawai da shi ire-iren sa alladina yattamiluna al-abriya wanda suke tuhumtan barrakatu bima laysa fihi suna tuhuma su abin da ba su yi ba muhakkiran lahum bi qawlihi ta'ala suna tunawa musulmai cewa يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة يا قوم ki saka wani fasiki da kai ku labari to ku nemi tabbacin labarin dan kai ku je ku da mutane da wata har da ƙarshen aya na kausa ne kuka ji hadin magana ba a karɓa sai saboda tsare ran da wannan dogon tarihin da bada amfani ke cikin muhammad nasir bin allah ya fata mashi akan wannan ainihin wato hadisi na hadisin zariya wannan hadisi ne zama a shahararren fil jumla a cikin duniyar hadisi a cikin da ilimi a shahid shi ne hadisi yana tabbatar da manzon allah sallallahu salama ya yi takariri ya tabbatar da maganar wannan ainihin wato baiwa kamar ahmad ya tabbatar da maganar ta kan cewa allah yana sama dama kuma abin da ake tafi da kuke abin da kuke ƙarfi shi jama'a mutane ku kusa da hankalinsu kana musulmi don me za ka ji da jayayya da maganar da Allah ya faɗa ko manzan da Allah ya aiko ya faɗa ko fassarar da malaman farko da cikin sahabbai waɗanda suka rayu suka ga wahayi suka fassara amma kuma ka kana karɓar musulmi wasu ɗan baya wanda ba su kusa da kankan waɗancan da suka ko ilimi ba kaga wannan akwai aiki da motsuwa a ciki ya kamata mu shiga cikin ido mu gani da Allah ya faɗa ko abin da manzo ya fassara alaihi salam da abin da aka roƙi da sahabbai shine a kula da a fassara nasoshin Qur'ani da sunna da su amma ba haka za a karɓa shi kawai idan bai sa'a da nasu ba ko kuma ba a samu da gare su sun faɗi ta magana ba sai wannan aka samu daga baya ya zama kuma wannan din wanda ba a tuhuma shi a cikin addininsa ko iliminsa sannan kuma mutane ne game da ƙa'idodin da ake fasara alƙur'ani a kansu Allah ya tsalle, ba a ainihin wato a cikin hadisi daga mai shi a rakam misali hadisi jabir bin abdullahi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala fi khutbatihi yawm arafa dan kan abdullahi ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a hudu da ta dai ranar ya ce ala hal ballatu ya jama'a na isa da saƙo. qalu na suka ce kiya manzo Allah ka isa da sakon Allah ne wanda Allah ya fa'u isbu'ahu ila samai shi manzo Allah yake kaddar da ya tsashi yana kallon yana zuwa cikin sama bayan kufa yana yi kuma yana tsokan sama yana tsawa yana dawa ne yana ainihin jirgin da cikin sama haka yana tsawa yana ce musu da yankuta da ilaihi yana nuna su da nuna sama da nuna su nuna sama da nuna su da kuma yana cewa Allahumma shahad ya Allah da ke sama ka shaida a abin da suke da sun ci da kishar ya Allah da ke sama Allah ka shaida haka mun zalla da shi wanda hadisi ma da yace akhadahu muslim muslim kada shi wa huwa sahun min hadith jabir al-hadith hadith al-waqti sallallahu alaihi wasallam yana cikin wani bangare ne na بيجر حديث ابن سمعي تذكر عبد الله أو كتابي مصحف حدث النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه جابر بن عبد الله تشتي ما لا عن ذلك تشتي وهو مخرب في اللي خاص بها مقبوع في المقصد الإسلامي ما يتخذ وانا حديثي او انا حديثي او انا مصمم هو لا يؤكد وانا مسألة كرواية جابر بن عبد الله an tafi aikin hajji sai yana aiki kamar ɗan jarida da ke kabarin duka abin da ke faruwa haka yana da full riwaya abin da ya faru tun daga da aka yi niyya da a tafi aikin hajji na daga madina har zuwa zawo yana faɗan duka dukkan abin da aka yi an kwana a wuri kaza ga irin abinci da aka ci ranar wani ya rashin lafiya wanda ya yi tsakasa ta yi haila wanda ya mutu a can wani an fi a baya wanda raƙon duka za ya fi da shi duk wani da ake bukata ya koma da wannan hadisan sai zama ba a da wani hadisi da ke bayyana aikin hajji ta wani gari shi ne ba da tsani ta ɗauki waɗannan hadisai gaba ɗaya ta harhajoyin su gaba ɗaya ya sabbaka su irin yadda ya saba sai zama kissa ta zama ƙwaya a abin guda shi sa shi ma hadisin nabi sallallahu alaihi wasallama kama rawaha jabir bin abdullah dan shari'i hadisi girman kawo da ko na biyu amma akwai ilimi ne yawa cikin shi bai kamata a cikin ɗalibi ba kan ba bai kamata a ta kakar hanya ta cikin ka ba ka sai a cikin yake ba bai kamata ba san an da ɗaya ana ga mutum da saurara a nasu da lokacin kuma su Allah kan mako mai zuwa sai mu tashi ainihin wato lamba hadisi na uku da ya ce hadisu abi huraira subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullah